Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Nijar takunkumin kare tattalin arziki wanda ya zo da rufe iyakokin shiga kasar sandiyar juyin mulkin da sojojin kasar suka yi ya zuwa yanzu al'amura da yawa sun sauya kuma sauyin ya zo da tawaya ga al'ummomin kasar ta Nijar da ma makwabtan kasashe. Ga rahoto na musamman da wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya haɗa mana kan yadda wannan takunkumi da ma lokacin da ake ciki na damina ya yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi tsakanin kasashen Najeriya da Nijar. Alal misali a Najeriya akan samu hada-hadar kasuwanci da sauran hulɗaya tsakanin al'ummomin kasashen biyu musamman a garuruwan da suka yi iyaka. Da sai dai a garin Ilela na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda kasashen biyu suka yi iyaka al'amuran hada-hadar cinikayya ta shiga wani mummunan yanayi. A haujin dabbobi kasuwar Ilela ta kasance babbar kasuwa inda ake cinikayyar dabbobi tsakanin Najeriya da Nijar da ma wasu kasashen duniya. Amma yanzu kasuwar ta dabbobi ta kasance kamar an yi ruwa an ɗoki, kamar yadda wani mai sana'ar shanu ke cewa lamarin ya kawo musu koma bayan ainun. Sunana Ibrahim Abdullahi Hura Ɗanboka. a nan ilela to gaskiya mun shiga matsala sosai don matsalar da muka shiga babu dabbobi sana'an da muke yi kuma mu ita ce muke ta dabbobi mu je Nijar mu sayo mu kawo nan ilela Najeriya mu saida to yanzu babu kowa zaune na yake cikin matsaloli muke in dai da son hali ne don gaskiya a taimaka a buɗe buɗe nan kowa shi wadata saboda a samu ci gaba dan yanzu gaskiya mun wahala kuma babu ci gaba kowa yana kuka tsakanin yan kasuwa da irin masu ɗan taimaka su dan yi mana ayyuka hakan nan kowa mace hiki dan gaskiya a dangance da wannan yanayi ya kamata a dan sautata a buɗa kowa ya ɗan samu ci gaba gaskiya mun wahala na tsaye dai tsadar rayuwa yawa sannan ba kwanciyar hankali sarkin shanun ilela ya ce lallai ana cikin wani mummunan yanayi sanadiyar rufe iyakokin kasashen to sai dai ya ce ba rufe iyakar kaɗai ya kawo wannan yanayin ba sunana muhammad ɗanladi sarkin shanu ilela to bisa ga mai tambaya tambaya dai akai na magana bisa shi tsakanin dangantakar nijar da najeriya to gaskiya alhamdulillah da ko da yake yanzu muna cikin wani ɗan lokaci wanda ko babu matsalar boda in mun ka shigo wa lokaci to gaskiya muna samun karamcin dabbobi saboda mi yanayi na an ka shigo na damana duk mahi akasari mutane sun aika bisashen su daji domin su ci haki amma duk da haka gaskiya hai gobe ana hitowa daga bisashe da Nijar kowa nan Najeriya sai dai akwai karamci sabanin farko amma ba wai matsalar bora ta hana bisa sai shigo ba mu muna cikin wanga yanayin cewa duk an ka shigo cikin damana to gaskiya muna samun waɗanga matsalolin na karamcin dabbobi a bangaren ƙananan dabbobi da suka haɗa da tumaki raguna awaki batun bai sauya ba sunana isa isa elela mai sana'a ƙananan dabbobi ne wanda sun hada da awaki da kuma tumaki da raguna a gaskiya turehe wannan boda gaskiya muna fuskantar matsaloli na kasuwanci wanda dai ni in short ni dai wani taho sai in ci haka zan koma na to da dabbobi abin na to da su tabba kusan takwas kan da Allah ko guda ban su ba wanda lokacin nan kafin rewa gabo da kafin sha biyu na ranar insha Allah mun sai su mun sai wasu kuma dami amma yanzu gaskiya abubuwan dai sai dai hankali gaskiya yanzu dai sai dai mu ce mun gode ma Allah gaskiya akwai akwai matsaloli da dama wanda ma gaskiya hudun su ma ba ma sai mun mutum ya hudu ya shigo kasuwar zai ga san cewa akwai matsala domin akwai mutane da ka kawo mana dabbobi daga Nijar da gare su muka sara yanzu gaba sun bar zakwa cikin kashi ɗari yanzu kashi 99 da sun bar zakwa kashi ɗaya ne suke zakwa suke zakwa kuma da sun zaka in sun sai suwa in ba sai suwa barin suna suke nan a wuce da su sai jibi gaskiya dai yanzu akwai na kasu ɗari bisa ɗari gaskiya gaskiya kin da nake yi da hukumomi akan ga matsaloli gaskiya abin da ya tahi bai tsaya ko ina ko bai sauka ko ina sai ga talaka gaskiya mu talakawa gaskiya tsakanin Allah muna cikin hukuba ta kowane gehe wanda ya shafi daga dabbobi har abincin da muka ci gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya muna kira ga hukumi cewa da Allah su duba su duba muna da idon rahama su tosiya muna to Allah bodo dinga in akwai hali tunda abubuwan gari an riga yin su kuma cewa juya su a ce a maida abubuwan ga yadda suke gaskiya wa yaji to Allah ya hankali su ba su taimaka mana da gaskiya da Allah su shirya a buɗa mana bodo ga mu ci gaba da kasuwancin mu Nijar ba ta sayar Najeriya, Najeriya ba ta sayar Nijar. Shi ma bangaren sayar da raƙuma a kasuwar ta Ilela bai tsira ba daga wannan matsala ta rufe iyakar ƙasashen biyu. Sunana Muhammad Duka sai raƙuma Ilela. Fiya mun shiga yanayi ba ƙarami ba. Saboda raibo daga kasa ta kawo mana ragwamcin kasuwanci ba kuma mu ba duka gaba ɗaya kasuwancin ake yi nan Ilela ga ya rage. inda na samu kashi 60 ko 80 bisa 100 to yanzu ko ya ka samu kashi 20 30 bisa 100 na domin dai dabbobi dai mu dai gaskiya ba mu da samun dabbobi na cikin sai dai na gida ina maka amfani da su eh gaskiya ba ba samun na baki sai dai na gida ina illa wanda na gona na wanda kasuwa sai da abin da su amma dai baki ba shi wayan su to kai na mu dai a dan taimaka su da gwamnati su da sun san sun san manar da sun kai kana amma mu dai abin da muka so a sasanta ko wani ke a sasanta su su rage wanda suna su rage a sasanta a buɗe mutallaka sa abin da ya ci don idan kasa da dubbo da ba ta buɗe munan kasa kasa ga tamu to talaka kasa yana cikin matsala babu abinci dai babu abinci dai yi tsada sannan babu harkoki sannan ba a sayan kayan don bakin dama bakin da suka yawan sayan kayan kuma ba shigowa gaskiya kasa ta yi kaɗan ta yi ƙaranci kwarai da gaske alhamdulillah. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban rahoton yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.